إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Hakika muminai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, sannan babu wata shakka da za ta haɗu da imaninsu, kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu a tafarkin Allah, sannan ba su yi rowar wani abu ba, waɗannan da suka siffantu da waɗannan siffofi su ne masu gaskiya a cikin imaninsu.